DW Labarin wasanni To jama'a masu sauraron mu a wannan shiri bar kanmu da warhaka kuma bar kanmu da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shiri na labarin wasanni wanda a cikinsa za ku ji cewa jamhuriyar Nijar ta yi bankwana da gasar ƙwallon ƙafa ta Afirka ta 'yan ƙasa da shekaru ashirin lamarin da ya hannun riga da shirin da ta yi tun da farko. Ita ko hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka ta yi amai ta lashe dangane da dakatar da kungiyar Ismaili ta Masar da ta yi daga gasar zakarun wannan nahiya. Yayin da Borussia Dortmund ta ga samu sannan ta ga rashi a karawa da ta yi da Hoffenheim wace ta farke kwallaye uku da ake binta a rana ta 22 ta Bundesliga. Sai ku kasance tare da ni Muhammad Awal Balarabe don jin gundarin wannan shirin. To madalla. wasannin rukuni-rukuni na neman hayewa mataki na gaba na gasar cin kofin kwallon kafa na Afirka na 'yan kasa da shekaru ashirin sun kammala a biranen Yamai da maradi na Jamhuriyar Nijar a karshen mako. Lamarin da ya bada damar sanin kungiyoyi hudu da za su kara a wasannin kusa da na ƙarshe da za su gudana a babban birnin ƙasar ta Nijar a ranar Laraba mai zuwa. Senegal ta samu damar hayewa sakamakon doke Burkina Faso da ta yi da cibiyar da nema, yayin da Mali kuma ta yi nasara bayan da ta doke Ghana da ci ɗaya mai ban haushi. Ita kuwa ƙungiyar 'yan ƙasa da shekaru ashirin na Afirka ta kudu ta cancanci hayewa ne sakamakon doke wurin da ta yi da ci ɗaya da nema. Yayin da ita kuma Najeriya ta ga sawa mai masaukin baƙi Nijar aya a hannu ci ɗaya mai ban haushi. Wannan rashin kai labari da 'yan maina suka yi a zagayen farko ya susa wa magoya baya rai sosai kasancewa suna zato ba za a zo gidansu a fi su iya takarwa ba saboda kyakkyawan shiri da suka yi. kamar yadda za ku je cikin wannan rahoton da wakilinmu na Yamai Salisu Bukari ya aiko mana. Lamarin dai ya baiwa 'yan Nijar ɗin bazata ganin yadda kafin wannan gasa 'yan wasan na Nijar suka taka rawar gani ga dukkanin wasannin da suka buga na zumunta tare da sauran kasashe a minnai. Sai dai kuma lamarin ba haka ya kasance ba a lokacin gasar inda 'yan wasan na Nijar duk da kokarin da suke da shi aka fitar da su da wuri haka ba tare da sun ci wasa ko ɗaya ba. Muhammad Suleiman Ganuwa shine babban sakataren hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar ta Nijar ta Fenifut. To lalle lamari ne wanda mun ji daɗin shi ba kakan da kun kasa ne duk kasa bata gamsu da abin da an kai ba kun san an yi balo a wajen uku cikin uku nan Allah bai ba mu sa mu ci ko guda ba mu gaskiya sai dai in ce ya ba mamaki kwarai parce kakan da muka shirya yaran namu mun yi tamma ko wannan yana iya faruwa ba. Tunda dai wasu masu kallon kwallon daga gefe suka yi ta furta kalamai iri-iri dangane da fitar da Nijar ɗin da aka yi daga wannan gasa wadda ake yi a gidanta. Inda akasari ake ɗora laifin akan magabata da nauyin jagorancin harkokin wasa ya rataya a kansu. Alhaji Salisu Ahmadu tsohon ɗan ƙwallo ne kuma tsohon mamba a hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar ta Nijar cewa ya yi. daga minista wannan da aka kawo na 'yan balan da shugaban kungiyoyin wannan na yanzu na 'yan fenifoto da suke jagorancin duka abubuwa ne ake tahiya ake hirar kurame da makahi to ka kenan ita balo kuma baka iya jagoranci a bisa kanta da irin halayen don saboda shi wannan shi yake ko ina kuɗi ya kamata a samu shi wane shi ministar shi kuma bai san ba a'a ba balun shawa ba wurin neman kuɗi ba ba neman wanda ake cewa sai da mutunci da kyautatawa wadda al'umma za su yi kaciya eh mun ji daɗi mun gani abin da kai wasu kuma 'yan wasan suka zarga da rashin nuna kishin ƙasa ko kuma ƙwazo musamman ma a lokacin da suka buga wasan da 'yan ƙasar burundi inda yayin da suke cin 'yan ƙasar ta burundi uku da ɗaya amma kuma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kafin a kai ƙarshen wasa 'yan ƙasar ta burundi suka rama To ko ina ne su 'yan hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar ta Nijar ke ganin inda laifin yake? Mohamed Suleiman Ganuwa shine babban sakataren hukumar kwallon kafa ta ƙasa ta Nijar Fenifut. Mu lehin kasan yanzu dai abu gasa ta kare ma 'yan Nijar. Muna muna nazari, muna tunani don mu san wai kakani an kai. Ba mu son a ɗoki waɗansu mataki kamar bisa haushi ko cikin gaugawa. har da ya kamata a yi magana ralerar nan za a hito amma dai abu na wari ne nake iya cewa yaran kama ba su saki jikin su kakan da ya kamata ba amma ba shi kaɗai ne ba ko sauran abubuwa wannan shi ne ce maka sannu sannu za mu tattauna bisan su. A ranar Laraba ce dai goma sha uku ga wannan wata za a yi wasan na kusa da na ƙarshe tsakanin Najeriya da Mali, sannan can da misalin karfe bakwai da rabi za a kara tsakanin ƙasar Senegal da kuma Afirka ta kudu, inda waɗanda suka yi nasara ga wannan wasa biyu za su yi karawar ƙarshe. To Salisu ko ma wani irin sakamako aka samu a waɗannan wasanni? Ƙungiyoyin ƙasashen huɗu wato Najeriya da Senegal da Afirka ta kudu da Mali sun riga sun samu tikitin shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya ta yin ƙasa da shekaru ashirin da za ta gudana a kasar Poland a watannin Mayu da kuma Yuni masu zuwa. Har yanzu dai muna a nahiyar Afirka, inda hukumar kwallon kafa ta wannan nahiyar CAF ta soke hukuncin da aka yankewa kungiyar Ismaili ta Masar na dakatar da ita daga gasar kungiyoyi da ke rike da kamban zakarun kasashen su Idan za a iya tunawa dai alkali ya katse wasan da ya gudana tsakanin Ismaili da Club African ta Tunisia bayan da magoya bayan kungiyar ta Masar suka yi harbe-harbe da kwalabe lamarin da ya shafa wa Ismaili kashin kaji tare da sa a dakatar da ita sai dai bayan dogon nazari na karar da kungiyar ta ɗaukaka hukumar kwallon kafa ta kasashen Afirka ta ce magoya bayan Ismaili ba su mamaye filin kwallo kamar yadda aka bayyana tun da farko ba sannan kuma babu kwararan shaidu da ke nuna cewa sun harbi abokan hamayyarsu na club african ta tunisia saboda haka ne ismaili da ke zama kungiyar da ta fi lashe kofin zakarun afirka za ta shiga a ci gaba da damawa da ita a wasannin mako mai zuwa a fagen bundesliga na jamus kuwa wasu daga cikin manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan ƙasar sun ga ja da janyewa a mako na 22 na kakar 2018 zuwa 2019. Ita jagaban League ɗin Borussia Dortmund ga misali ta fara abin yabo sannan ta zo ta yi abin fallasa a wasan da ta yi da Hoffenheim ce uku ko ta ina. Abin mamakin madi shine yadda Dortmund ta fara cin kwallaye uku kuma ta yi sakaci da ya kai Hoffenheim rama kura a niyyarta ta hanyar farke kwallaye uku a cikin mintuna goma sha biyar na ƙarshe. Ko da shike tana ci gaba da zama a matsayin farko akan teburin Bundesliga da maki hamsin. amma tuntuɓen da Borussia Dortmund ta yi ya baiwa Bayern Munich damar rage gibin da ke tsakaninsu bayan da ta doke Schalke da ci uku da ɗaya, lamarin da ya bawa Munich damar samun maki 45 a matsayi na biyu. Ko da Serge Gnabry ɗaya daga cikin waɗanda suka ci wa Bayern kwallo sai da ya nuna farin cikin sa. Um, uh, na yi sa'ar kasancewa a wurin da ya dace, har wannan kwallo da lawan Lewandowski ya buga ta zo kai tsaye wurina. amma mai tsaron gidan shalka ya yi tunanin cewa kwallon za ta bi wata hanya ne idan haka sai ne hanzarin zira ta da kai lamarin da ya kai shi ƙasa uh, ita kuwa borussia gladba ta ɗibi kashinta ne a hannu da ci nema da uku a karawa da ta yi da hata berlin amma kuma tana ci gaba da riƙe matsayinta na uku sakamakon ratar maki hudu da ke tsakaninta da leipzig da ke biya mata baya bayan da ta yi nema da nema a wasan da ta yi da Hannover. Ƙungiyar da ta sha yabo a mako na 22 ita ce bayan Leverkusen, wace mako guda bayan da ta doke bayan Munich ta bi Mainz har gida kuma ta doke ta da ci biyar da ɗaya. Godiya ta tabbata ga Julian Brand wanda ya zira biyu daga cikin ƙwallayen biyar, lamarin da ya sa Leverkusen farfadowa daga mummunan hali da ta shiga a baya, tunda yanzu tana tafiya ne kafaɗa da kafaɗa da Frankfurt da maki 33 kowacensu. A sauran wasannin kuma Fortuna Dusseldorf ta doke Stuttgart da ci uku da nema, yayin da Hannover ta lallasa Nuremberg da ke zama 'yar baya ga dangi da ci biyu da nema. Tarayyar Najeriya na karɓar bakoncin gasar ƙwallon golf ta matan Afirka, wacce wakilan ƙasashe takwas ke fafatawa da juna, ciki ko har da na Ghana, da na Uganda da kuma na Najeriya. Wannan dai shine karo na 21 da ke gudanar da gasar inda matan ke kece reni a fagen da aka san maza da yin shi a Afirka. To ko me wannan ke nufi? Ga amsar da barista Salomon Dalon, ministan wasanni da matasa na Najeriya ya bayar lokacin da ya halarci gasar ta golf. Mata yanzu sun yunkura a harkan wasanni kuma nasara suke yi. Idan ka duba a Najeriya duk wani irin nasara da muka samu a cikin shekaru uku da suka wuce da na minista tamanin bisa dari mata ne kwallon kafa ne wasan basketball ne wasan sere ne duk mata ne ke kan gaba to wannan kyakkyawan alfarma ne suke kawo a mutuncin kasan nan salomon dalun kenan ministan wasanni da matasa na tarayyar najeriya wanda da shi ne ya muke kitse shirin labarin wasanni na wannan lokaci sai kuma wani makon idan allah ya yarda za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na nan sashen Hausa, ni Muhammad Awal Balarabe da na tsara wannan shirin kuma na gabatar. Nake muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.